Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau asabar 26 ga watan nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanan labarai ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce akwai yiwuwar rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya tana kuma harba makamai marasa albarusai kan ukraine masu zanga-zanga sun yi maci kan titunan urumqi babban birnin yankin zancin na china domin nuna bacin ransu akan tsawaita zaman kulle na annobar covid-19 an rufe rumfunan zaɓe a taiwan a wani zaɓen yanki da shugaba tsaye ing weng ya bayyana a matsayin wani babban sako ga duniya na kudurin tsibirin na kare demokuraɗiyyarsa kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wani kudurin doka da zai ba da dama a kafa wata cibiyar horas da 'yan sanda na musamman ya tsallaka karatu na biyu a majalisar dattawan najeriya sannan kuma za ku ji inda 'yan bindiga suka afka wani masallaci a yankin birnin gwari za a kuma ji sharhi a kan gasar kwallon kafa ta duniya da ake yi a katar kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba muke rike gabatarwa sai kuma kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu saurari ke aika mana amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahotonta na sirri da aka wallafa a shafinta na Twitter a yau Asabar cewa akwai yiwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya tana kuma harba makamai maras albarusai kan Ukraine. wasu tabbatattun hujjoji na hotuna sun nuna ka rikicin wani makami kirar as-15 kent da aka harba ta sama wanda aka kera a shekarun 1980 kuma akwai yiwuwar an sauya kan makamin ma'aikatar ta ce ko da yake irin waɗannan makaman kan iya haifar da wata illa ta hanyar karfin harba makamin ko kuma sinadarin da yake fitarwa akwai yiwuwar ba za a sami cimma tasirin da ake son ya yi ba ga waɗanda aka harbawa rasha na fatan kawai makaman za su yi amfani ne a zaman kama da kuma karkatar da hankalin na'urorin kariya daga harin sama na ukraine ma'aikatar ta ce koma dai menene manufar rasha wannan lamari na nuni da yanayin karanci da rasha din take ciki musamman na makamai masu cin nisan zango masu zanga-zanga sun yi mace a kan titunan urumqi babban birnin yankin xinjiang na china domin nuna bacin ransu a kan tsawaita zaman kulle na annobar covid-19 zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a Orunki a ranar alhamis wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri haka kuma sun tauye mazauna ginin daga ficewa zanga-zangar ta kuma biyo bayan wata tattaunawa ta intanet da yanzu aka shafe ta a kafafen sada zumunta na china da ke saka ayar tambaya kan yadda 'yan kallo ba su saka takunkumin rufe fuska ba a wasannin gasar cin kofin duniya yayin da china ta ci gaba da tsanantawa 'yan kasarta kan dogon zaman kulle fiye da kasashe 120 a sauran sassan duniya sun ɗage dokokin takaita zirga-zirga na annobar covid-19 da daɗewa a cewar wani da ya wallafa tambaya wanda ya ce yana zaune ne a arewa ta tsakiyar lardin shanxi inda nan ne da ɗaɗɗen babban birnin china na xi'an birnin na oromke ya kasance a cikin dokar kulle tun a watan agusta to sai dai kuma birnin na samun sababbin kamuwa da cutar ta covid-19 har 100 a kowace rana ministocin lamuran cikin gida na kasashen turai a jiya juma'a sun yi na'am da tsarin kungiyar tarayyar turai ta eu na tsara isowar bakin haure bayan wata muhawara mai zafin gaske kan wani jirgin kwale-kwale na ceton 'yan gudun hijira da ta barke tsakanin italiya da faransa faransa ta zargi italiya da ƙin mutunta dokar teku ta hanyar mayar da wasu jiragen ruwa da ke ƙarƙashin kulawar wata ƙungiya da ba ta gwamnati ba farkon watan nan da zafafa batutuwan sasanta rikici a brussels domin haddasa wata sabuwar takaddama ta eu akan lamarin da ke da alaka da siyasa dukkan bangarorin dai sun bayyana taron da cewa ya yi armashi sosai an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Wani kudirin doka da zai ba da dama a kafa wata cibiyar horas da 'yan sanda na musamman ya tsallaka karatu na biyu a Majalisar Dattawan Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan cibiya da ke garin Goza jihar Borno za ta bambanta da cibiyoyin horar da 'yan sandan yau da kullum wanda ake kira Police College a Turanci. Wannan cibiya ce ta daban wacce za a inganta ta domin horar da 'yan sanda na musamman waɗanda za su yaƙi ta'addanci, 'yan fashi da makami, ta da ƙayar baya da sauran munanan laifuka da ke addabar ƙasar. Sanata mai wakiltan Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume wanda shi ne ya kawo ƙudurin a zauren majalisar dattawa ya ba da hujjojinsa yana cewa. Sokin da mu muke samu a fannin tsaro ana hadawa da special forces ne ana musu training na musamman sojoji air force navy duka suna yin haka to maimakon ana yin shi daban-daban sai a haɗa inda za su yi ɗin ko kuma a tura su maimakon kuma ana kai su kasan waje to gara a kawo malaman wanda za su koyar da su su zo su yi train the trainers wannan makarantar da nake so a upgrading mobile training camp ake kiransa da a goza an san shi is famous kuma yau kenan na shekara talatin da takwas da aka kafa ta da nake cewa shine a yi upgrading nashi ya kai ga inda za a basu su budget nasu kuma su su dinga ci gaba da training musamman police. To sai dai ga masanin harkar tsaro Dr. Kabiru Adamu ya bayyana ra'ayinsa akan kafa cibiyar kamar haka. Akwai buƙatar irin wannan sashi amma kuma kar a ɓata yunkurin da ake yi da jawo wa'yansu ababe wa'yanda ba hakkin hukumar 'yan sanda ba ne a ce na yi a kafa su su tsaya a matsayin sashi na kundin bala duk lokacin da ake buƙatar 'yan sanda wa'yanda ke da irin wannan horo za a tura su misali ba tare da ambaci matsalar ta'addanci ba da sauransu. Shi ma kwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin wannan ihu ne bayan hari. Wannan cibiya ba za ta iya haifarwa da tsarin da ake magana na tsaro da mai ido ba. kuma ba za ta zama mafita ba illa dai kawai za ta zama wata hanya ce ta ƙara samar da aikin yi ga ɗiyan waɗanda suke masu faɗa a ji da masu iko a ƙasa da su da yaransu da sauran 'yan barandansu amma ba wai don a samar da mafita akan matsalar tsaro ba wannan zai zama an maimaita wani abu ne irin wanda aka saba yi na yau da gobe a sauran hukumomi waɗanda aka shayi waɗanda kuma ba su taɓa fidda a'i daga rogo ba. Shi kuwa mai nazari a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar ya ce a nan ɗin ma wata hanya ce na wawuran kuɗi. Dalilin ƙirƙiro wannan ma magana ko kuma kawo wannan ƙuduri ba wani abu bane akwai mutanen da suke da wata muradi nasu na musamman da suke neman cimma domin babu yadda za su cimma wannan muradu nasu in ba tare da hanyar da za a samu a kirkiro inda za a ji da kuɗin jama'a ba wannan ba shi da wani muhimmanci musamman a wannan lokaci da ƙasar nan ake binta bashi ba iyaka kuma kullum sake rungumar bashin nan ake yi majalisar dattawa ta mika ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin 'yan sanda inda aka ce ya aiki akan ƙudurin ya dawo da rahoto bayan makonni hudu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga mutala Faruk Sanyin na da ci gaban labaran duniya. an rufe rumfunan zaɓe yau asabar a taiwan a wani zaɓen yanki da shugaba tsaye in weng ya bayyana a matsayin wani babban sako ga duniya na kudurin tsibirin na kare demokuraɗiyyarsa a daidai lokacin da halayyar tsokana ta china take daɗa ƙaruwa zaɓen na magajin gari da hakiman gundumomi da kuma kansiloli sun karkata ne kan lamuran cikin gida kamar annobar covid-19 da manyan laifuka haka kuma waɗanda aka zaɓa ba za su sami damar saka baki akan kudurorin ƙasar china ba to sai dai tsaye ya bayyana zaben da cewa ya sha gaban na cikin gida yana mai cewa duniya tana kallo yadda taiwan take kariya ga demokuraɗiyarta a daidai lokacin zaman tankiya da china wadda ke kirarin cewa tsibirin yankin ta ne tsaye ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewa taiwan tana fuskantar matsin lamba daga waje faɗaɗa mulkin mallaka na china yana haifar da ƙalubale ga jama'ar taiwan a kowace rana domin tabbatar da tsara iyakokin 'yanci da demokuraɗiyya 'yan wasan kasar iran a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya sun rera taken kasar su a jiya juma'a kafin su yi nasarar doke kasar wales a wasa ta biyu da iran din ta buga a gasar a filin wasa na ahmad bin ali da ke katar a ranar ta juma'a taken na kasar iran ya hadu da sowa a yayin da 'yan wasa suka yi amfani da baki domin rera taken an bayyana rashin rera taken da 'yan wasa suka yi a ranar litinin a zaman alama ta nuna goyon baya ga zanga-zangar da ta barke a iran bayan wata matashiya 'yar shekaru 22 mesa aminu ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta saboda rashin sanya hijabi ba daidai ba akalla 'yan wasan kasar biyar ta iran tsofaffi da na yanzu ne aka kama tare da tsare su bisa tuhumar shiga da karfafa zanga-zangar wasu da ke goyon bayan iran a wasan da ta buga da wales a jiya juma'a an bayyana su da 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashe kamar pakistan da bangladesh a gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan bindiga sun afka wani masallaci a yankin birnin Gwari inda suka kashe mutane biyu, suka raunata wasu sannan kuma suka sace mutane da dama. kimanin watanni biyar kenan dai da jami'an tsaro suka fara kutsawa dazuzzukan da ke wasu yankunan jihar kaduna da nufin murkushe 'yan bindigan da ke dajin sai dai kuma duk da haka ana ci gaba samun hararen 'yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna shugaban kungiyar al'ummar masarautar birnin gwari malam ishaq usman kasai ya ce har yanzu fa 'yan bindiga na cin karansu ba babbaka a wasu yankunan birnin gwari. Eh 'yan ta'addan sun shigo ne jiya a garin damari salin karfe takwas na dare inda a nan ne suka kama halbi suka kashe mutum biyar sannan kuma suka fafasa shaguna suka kwashi kayayyaki sannan kuma suka kuma tafi da mutane da dama wanda a yanzu halin da ake ci ba a mu gama kayyade adadin yawan mutane da suka kwa wasa a wannan garin na dama riba to amma kusan kullum da wuya ka samu ranar da ba za a kai hari gaskiya a karamar hukumar birnin gwari domin ko ranar lahadin da ta gabata wa'innan 'yan ta'adda sun shiga wani garin da ake kira kimbi suka shiga daidai lokacin ana mutane ana sallan ishayi a masallacin juma'a na garin kimbi inda suka kulla wannan masallaci suka buɗe wuta allah ya kiyaye sun halbi dai mutane da dama sannan kuma mutum biyu a nan take suka rasa rayukansu kuma suka kwashe mutane a wannan gari na kimbi inda har da limami wanda yake ba da sallah a wannan lokacin suka tafi da shi kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samuel aruwan game da wannan sabon hari dai ya ci tira sai dai dama gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya ce duk kokarin da gwamnatin jihar kaduna za ta yi sai gwamnatin tarayya ta ɗauki wasu matakai kafin nasarar murkushe wannan matsala baki ɗaya. Duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake ba da kuwa ba abu ne wanda yake damun mu kwarai shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a ƙara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki makamai jiragen sama da sauran kayan aiki wanda zai taimaka musu domin su gama da wannan 'yan ta'addan ya kamata kuma a ƙara yawan sojoji da 'yan sanda domin wayanda muke da su gaskiya ba su isa ba in ka dubi irin matsalolin da suke fuskanta saboda haka kullum suna cikin matsaloli amma suna iyakan kokarin su mu a gwamnatin jiha muna iyakan kokarin mu ba su duk abin da suke bukata iyakan karfin mu amma dole ne yadda akwai tiyata kwamanda a maiduguri wanda yake lura da matsalan boko haram ya kamata mu ma nan a arewa maso yamma da jihar Naja a sa mana tiyata kwamanda wanda zai rika aikin shi kawai ya yi aikin 'yan ta'addan nan. Yanzu dai an samu sauƙin har haren 'yan bindiga a wasu sassan ƙananan komin cikin igabi da kajuru. Sai dai al'ummomin birnin gwari da giwa na cewa har yanzu fa suna fama da har-haren 'yan bindiga a yankunan su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikira. A yayin da aka shiga kwana na bakwai ana buga wasan cin kofin duniya na maza a kasar Qatar da kasashe 32 ke fafatawa inda za a samu ƙungiya ɗaya tilo da za ta lashe gasar. Mai sharhi kan harkokin wasanni a Ghana, Awal Muhammad Kesben ya bayyana wa abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe cewa bai ga wata rawa da kasashen afirka suke takawa ba illa kasar senegal da ta yi nasara a wasa daya ta yi rashin nasara a daya ni dai na ga kaman matsalan da muke samu a cikin yawan african countries da suka je world cup ga ni dai a ra'ayina ban ga kaman kowanin su ya taka rawan gani ban da senegal da ya ta ci katar ta zura kwallo uku katar kuma ta zuba mata daya ba kuma kamin gana da portugal su buga ka duba ba wani kasan afirka da ya sa kwalla gabanin dede ayu shi ma ya sa kwalla shi sa wannan shine abin farin ciki da muka samu kamin senegal da katar su buga to amma kana ganin kasashen afirka da za su buga wasanninsu na biyu wanda yanzu haka kasar senegal ta buga wasanta na biyu ta yi nasara sannan kuma tunisia ta buga ta yi rashin nasara da ci ɗaya da nema yanzu kana ganin kasashe uku da suka rage na afirka wanda za su buga wasansu na biyu ko za su taka wata rawar gani kaga in ka duba kasa kamar morocco ita naga kamar tana da alaman za ta yi ta yi wani a cikin wannan gurufin da aka sa ta don kaga morocco ta buga abin ga ita da croatia ba wanda ya saka kwallo kuma da suka buga wannan sabon wasan da za su yi su da belgium belgium kuma za ka duba su ma suna cikin wayan da ke suka taka rawan gani a cikin wanga walka amma kamarun dai na duba ni dai ban ga alaman za su yi su yi wani abu ba domin kamarun tun shekarar da ake ce ma 2002 daga japan korea da suka ci saudiya suka zura musu kwalla daya saudiya bai ya ci ba kamarun bai iya ya win kowane wasa daga world cup ba domin 2006 kamarun bai iya ya je world cup ba 2010 daga south africa kamarun ya zauna japan ya zura mai kwalla daya kamarun da denmark kamarun ya ci daya denmark ya ci shi uku kamarun da holland 2010 na no daga cikin group kaga kaman kamarun ya ci da holland ya ci shi 2 shi 2-1 kenan in an je kuma brazil 2014 kamarun group games shi da ya buga duka ya zauna aka ci shi ka duba ita da mexico kamarun ta zauna mexico ta ci ta daya ita da croatia kuma kamarun ta zauna croatia ta ci ta fudu kuma last game karshen wasan su na cikin group kuma kamarun ta zauna ta bar brazil ta ci ta 4-1 shi yasa kuma in ka duba kuma wanga ya continue kenan seven kamarun ya je match abin ga seven matches kwallo bakwai duka kamarun na zuwa da wrong side kamarun na loose ba su ma samu draw ba in ka duba gana kuma mu da south korean da zamu buga cikin tarihin world cup matchin da world cup da gana muka je duka second group game mu ba mu taba loose ba domin daga germany 2006 da abin ga italy suka ci mu tunel wannan farkon wasan mu wasan mu na biyu mun ci czech republic tunel in ka zo south africa 2010 farkon wasan mu mun ci serbia 1-0 wasan mu na biyu mu da australia mun buga 1-1 ba su ci mu ba mu ma ba mu ci su ba in ka zo kuma brazil 2014 wasan mu na farko usa ta ci mu biyu muka ci daya ta usa sun zira muna kwallo daya mu ma muka biyu muka ci daya amma mu da jaman kuma ya zama tutu sun zura kwallo biyu mu ma muka ci tun shi an ka duba tarihin world cup gana macin mu na biyu duka ba taba cin mu ba shi yasa wannan ya bar nike samu alfa alfahari ina kallon kaman za mu ya muci south korea mai sharhi ka harkokin wasanni a ghana na kesben fm kenan awal muhammad a hirar shi da muhammad hafiz baballe masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga na birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da ko komanda ahmed umar yaldu shugaban hukumar road safety a jihar ogun a makon da ya gabata sun tattauna abubuwa da dama har ya kai inda wakilin mu hassan umar tambuwal ya tambaye shi wani matakai ne suke ɗauka idan aka kama direba da ya tukin ganganci sai ya ce idan muka kama mutum ya yi irin wannan tukin gangancin to a gaskiya muna aika shi zuwa wajen duba kwarwa ta ne ya gane ai abin da muke cewa emotional evaluation da muna kira shi psychiatric test amma sai muka ga abin kuma ya yi tsauri sosai a ce eh, a mutum eh, test na mahaukata to sai dai a ce a yi ma mutum eh, psychological evaluation a duba na swattation shi na zatsi ne to duk dai still ita makarantar ta psychiatry suke suke suke wannan asibitin na psychiatry suke yin don wannan so idan aka auna mutum da aka ga a eh, lalle wannan eh, ba na zazzai ba ne eh, to gaskiya abin da za a yi shine kuna da koda yana lasin din wuzuru din shi za yi za a hana shi tuki gaba daya so kaga kuma shi lasin din nan shine kawai a document shine kawai a takarda wanda ya ba mutum dama ya yi tuki akan kowace hanya a Najeriya in dai public road ce to kamar bayan kun karbe lasisi ga direban da kuka same shi da yana da dan taɓin hankali kuna iya ku aika shi kamar a ce asibitin mahaukata eh to idan dai muka aika haicen wannan asibitin mahaukatan kuma aka tabbatar cewa eh bai da laya ko yana dan tabuwa ko bai da tsuba to iyali ne su dai adda wannan hakin su aika shi can wannan makarantar ko kuma asibitin da mahaukata domin ya samu ya samu ya gyaru lasisin tukin mota aji aji ne akwai e akwai d akwai c da dai sauransu me wannan ke nufi yana nufi ne based on tonnage irin kamar a ce ko nauyi ko category na mota hakan nan kamar ka ga su na kananan motoci kaga kamar ba za ka hada shi da kamar nasu manyan motoci ba haka nan ko kuma kamar su kananan eh, motoci ko buses shi ba ba za ka hada shi da kamar yace irin na eh, wannan bulldozer ba haka ko mai yawa eh, at at yawa yawa at wanda muke kira art moving vehicles wanda yake construction companies haka suke amfani da su so shi yasa wannan based on wannan category ne sannan kuma akwai har na masu na masu handicap a ce masu fama da lalura masu fama da lalura eh ko gurgu hakan na misali yau na eh, eh, haka to do akwai suma irin nasu so category by category ne hmm. kamar shekaru nawa ko kuma wani lokaci ne ake bukata mutum ya yi yana koyon tukin mota kafin a bashi lasisi to a zama yi magana muka ce daga shekara goma sha takwas mutum ya zama eligible alagan da ya fara da a dokar kasa ya fara da malaka wato ina nuhin kamar a makarantar tukin mota ok kamar a makarantar tukin mota a duk lokacin da makarantar ta gamsu cewa lalle eh shi wannan ya iya tuki ta an gwada shi duk yadda ya gwaji ya tanada kuma an tabbatar ya iya to a lokacin ne za a bashi saboda jarabawan nan da ake yi fa idan zai faɗi jarabawan nan sau ɗari to ba bashi ba za a bashi certificate nan ba sai dai a yi ta bashi rufa ya ta dawa in zai iya dawa sai ya ci jaraba nan kuma ya gamsar da a hukumomin wannan makarantar cewa ya lalle ya iya sannan ko ba wai in ya tsallake wannan ba shi nan ba sai ya zo da kanshi da kanshi wajen yau su yi testin ɗin shi su yi testin din tuƙin mota physically a ga cewa eh lalle ya iya sannan yawo zai sa hannu ga abin da abin da shi yi kaga mahiyanci ma mahiyancin aikin ma su wanda makarantun tuƙin mota da kuma yawo su ne suke mu dai iya iya namu mahiyanci kawai mu buga eh, license din in akwai in akwai wani problem to ba lahin hukumar ke hatsura ba ne sai dai a ga laifin VIO saboda idan su driving school sun yi testing mutum sun ce eh lalle ya iya wannan sun gwada shi an koyar da shi ya ci jarabawa an gwada shi ya iya mota sauransu to VIO ne shine zai zai tabbata shi ne zai tabbatas yau shi ne zai tabbatas idan yawo ya tabbatas mu we believe cewa eh ba zai karya ba ko haka ba sai mu buga mutum eh, lasin din to amma mutane da yawa suna ganin cewa aikin BIO ya kula da lafiyar ababen hawa kamar motoci babura da sauransu amma abin da ya shafi tafiya a hanya lasisi hadura da sauransu kamar ku ne kuke da wannan hake eh muke da amma kaga na ga maka tun da farko a haɗin gwiwa ne na abin da ake cewa tripartite policy ko tripartite arrangement da road safety da vio da state internal revenue service in kuma a federal a ce federal inland revenue service so wannan su ne ke da wannan haɗakan wasu direbobi ba su san alamomin hanya ba to su waɗannan da ba su gane ko sun ka san alamomin hanya ba ya kuke yi da su to eh, kamar yadda ga maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da kuki wannan manhaja da ko jadawalin yana ɗauke da duk wani abubuwan road signs da road markings akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings din mm. sannan road signs wanda kuma ake kafewa haka kamar alluna haka eh kamar alluna so kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya ya da shi ana koyar mutane waɗannan To anan za dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ita. yanzu a madadin bakon namu ko komanda ahmad umar yaldu shugaban hukumar ross safety a jihar ogun da wakilin mu hassan umar tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaishe ka baba makeri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar imel. mu na farko da muka samu a yau sabon haɗin gwiwa ne daga jamilin ado salatu goma ga annabi rajau tare da fatin ado salatu goma ga annabi rajau suka ce yau kira zami ga 'yan uwanmu mata masu girke-girken abinci ta cewa ya kamata mu ƙara kulawa da wuta fiye da yadda muke kulawa da ita a yayin gudanar da girke-girkenmu domin yanzu lokacin iska ne don haka bai kamata mu manta ba tsalle ɗaya ake yi a faɗa rami amma sai a yi tsalle dubu ba a fito ba a ƙarshe muna addu'ar allah ya kare mu da kariyarsa sai kuma saƙo na gaba kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga wato babba haruna bajoga da kabiru abubakar bulan yaƙi ko kuma cewa kuka yi hukumomin ƙasar mali allah ya ba ku iko kakkaɓe duk wasu nau'ukan rashin tsaron cikin gidanku da hannayenku ba sai wasu ƙasashe daga wata duniya sun nema kawo muku ɗauki ba domin a irin haka ne ake kito da ƙwarƙwata muna fata allah ya ba mu tsaro mai inganci afirka baki ɗaya da ƙarshe kuma sai saƙon salihu mai shinkafa song daga jihar Adamawa. Kai kuma cewa kai Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau na shigo ne da in bayyana murnata da farin ciki game da buɗe rijiyar game da buɗe rijiyar mai ta farko a arewacin Najeriya. Hakika wannan abin murna ne da farin ciki matuƙa. Sai dai mu ce Allah ya ƙara azata arewacin Najeriya da albarkatun ƙasa har ma da Najeriya baki ɗayansa. Madalla jama'a ga wannan saƙon. Gasar kofin duniya shi ne babban sha'anin wasa a wannan shekara ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar su na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai ƙayatarwa tare To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Hafiz a takaice ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum da aka wallafa a shafinta na Twitter a yau Asabar cewa akwai yiwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya tana kuma harba makamai maras albarusai kan Ukraine. wasu tabbatattun hujjoji na hotuna sun nuna ka rikicin wani makami kirar as-15 keng da aka harba ta sama wanda aka kera shekarun 1980 kuma akwai yiwuwar an sauya kan makamin masu zanga-zanga sun yi mace a kan titunan urumqi babban birnin yankin Xinjiang na china domin nuna bacin ransu a kan tsawaita zaman kulle na annobar covid-19 zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a urumqi a ranar alhamis wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri ministocin lamuran cikin gida na kasashen turai a jiya juma'a sun yi na'am da tsarin kungiyar tarayyar turai ta eu na tsara isowar bakin haure bayan wata muhawara mai zafin gaske kan wani jirgin kwale-kwale na ceton 'yan gudun hijira da ta barke tsakanin italiya da faransa faransa ta zargi italiya to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu yanzu a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya taya gabatar da shirin da baba makeri wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injinin namu na yanzu ni hadiza kyari ke muku fatan alheri ma